mutumin birni don Allah har yau kai waye da zaka je eh, riga ki ga saniya a ba ka iya kwanan riga ba ai zuwa riga ai sai ni ga babba da babba yanzu sa ka anan ana son sa hannu na to Allah kai za kashe min ku mutanen gari renin wayo eh? kana su taba nan jinin ka za su tsina shafawa ake wallahi eh, mu ma ma taba an mu bar mu jikin nonon nage Allah <laughs> nan na ka sani na sa hannu na ba abin da zai same ni to ka gani amma ku mutan gari ku ta shafawa ku kula ne ana taba ku naggi ana taba ku naggi ya to anan muka samu na gauri ai kaga dole mu faɗi na nagge ba nagge ku ga dawo ku nagge nagge ni nagge nan ba abin da take nawa a a go go gonin ya sai far go dai do Allah Allah ko nan ba fesa ake so su garin kunu dure a nagya eh nagya ai ta yi komai kuna ne gatar ku shanu a mu kuna ni kan gatar mu shanu a ratu ku ko mutanen gari gatar ku taliya haba Allah kuwa ai ya yi kare zo zobo. A fe zo. Me ba zo ka ba mun ba wannan dan uwan nawa fulata ne. Ba ta gaske eh. mai zobo zo a radio quality. barka di a ah, barka da ga zo ga zo ba inu to ko ne to har ara to ha mu sha mu ji kunna mutanen gari kai abai haba ilu haba ilu wato wato kai kamin wayo ka dauki babba ka bani karami sai da ka san na da daɗi Haji ba ni karami? Haba ilo. A ratun kiban wannan in ka ka dauka ka sha mana babban. A karan ya babba ai karamin ka ba karami. An sha babban ba daɗi. Kai haba ilo. A ratun karami ya fi daɗi. Wannan jahilin daga ina kuma?